Bismillahir Rahmanir Rahim. Kai ka ja mun littafi na biyar. A littafi na hudu mun sa inda hankalin jaduwa ya shiga. A hankali jaduwa ta shiga. Tun da ta fara kuka, haka bik momi ta rike hannunta. Suka shiga babban falon gidan gaba daya. Kowa na nan amma ban da Jalis. A littafi na hudu anan muka dakata. Za mu ci gaba tare da bata lokaci ba. kiran shi abu ya yi a waya ya ce mashi ya zo yana son ganin shi a babban falo ya ce to ba a daɗe ba kuwa ya zo gaba ɗaya sun hallara ummi mami dadi big mommy addi hajiya kaka sai kuma jaduwa samun guri ya yi kusa da big mommy ya zauna yana gaishe ta amsawa ta yi sannan ta fara magana assalamu alaikum za ku yi mamakin zuwa na a bazata to wannan matsala ce ta sa ni dole in zo dan akwai wani abu da yau za mu buɗe shi tun da lokacin hakan ya yi wa alaikum salam suka amsa su ummi duk suka gaishe ta hajiya kaka ta ce to kamar yadda amina ta faɗa muku to amma wani hanzari ba gudu ba ya kamata in tunatar da ku wani abu da ba ku sani ba shi fa Allah ya ba mu 'ya'ya ne don mu tarbiyyantar da su sannan mu ba su kyakkyawar rayuwa mu tsaya mu kula da rayuwansu babu ma kamar 'ya'ya mata duk inda duk in kana da 'ya mace to wallahi ba ka da ta bacci yana nufin ba za ka yi bacci ba a'a ba wai ba za ka ramtsa ba dole ku sanya musu ido fiye da yanda kuke zato ku ja su jikinsu ku zama ƙawayensu to ta haka ne za ku cusa ma 'ya'yanku soyayyanku da kuma shakkar ki. to baka ja yaranka a jiki ba ya za a yi wani ji shakkanka to wallahi ku kula wannan ya zama aya a kurinku ya zame muku izina jinjina kai su kai gaba daya alamun sun gamsu da magananta ci gaba da magana ta ita ce sannan abu na biyu shine ayya ku yi haƙuri <laughs> sannan abu na biyu shine jalit da jaduwa suna da aure aure kun ji renin mawaye to a ina aka musu auren ok shi yasa ɗayan dadin bai damu ba hmm, yanzu na ji zance to jalis da jaduwa suna da aure aure shine abin da mami da ummi da dadi suka ce gaba ɗayansu a firgice har ma da jalis ɗin kwarai kuwa hajiya kaka ta faɗa tana haɗa fuska cike da mamaki kowa yake kallon ta abbi da rik momi uffan ba su ce ba hajiya kaka ta ce an ɗaura ma da jaduwa aure tun jaduwa na shekara shida akwai ranar da na zo gidan nan gaba ɗaya ba kwanan hafsa tana makaranta ke kuma maryam kina gurin aiki ke na shigo falo ina ta sallama babu wanda ya amsa min sai ne hanyar fat ɗin jalit na shiga falon shi tun na naga kofa a buɗe take na tabbatar yana ciki kuma ina ta kiran shi shiru bai ma san na shigo bedroom din ba haka na sa kai kafin ma na karasa shiga na jinishin shi ina leƙawa na hango shi kwance akan bed shi da jaduwa sai kwakularta yake gaba ɗaya ya fita hayyacin shi hankalina ya tashi sosai shine na yanke hukuncin haɗa su aure na kira amina da aminu na ce dole a yau ɗin nan a ɗaura musu aure ban faɗa musu abin da na gani ba na yi shiru a lokacin kuwa aminu ya je masallacin kofar gidan nan ya ce akwai ɗaurin auren da za a yi komai ya je ya siyo na ɗaurin aure ya ba da su dakin jaduwa dubu ɗari sannan aka ɗaura musu aure ni na hana a gaya ma kowa saboda kar abin ya zo da tashin hankali amma yanzu ya zama dole ku sani tunda ga abin da ya faru gaba ɗaya falon shiru ya yi shi kam ya yi jalit haɗarai ya yi zuciyar shi na raya mai abubuwa kala-kala akan mai za ya sa a ɗaura mashi aure ba da sanin shi ba ya zama dole kuwa su san shi ba zai taɓa zama da jaduwa a matsayin mata ba kutumar uba to wallahi gayi kaɗan umi da momi haɗa baki suka yi gurin yi ma hajiya kaka magana umi ta ce hajiya gaskiya mun yi kuskure kuma in sha Allah ba za mu ƙara irin wannan abun ba yanzu na gane rashin kula ne ya ja min haka har jaduwa har jalis yake kusantar jaduwa ban sani ba har abi ya tsamari su gaskiya ina da na sanin wannan aikin da ba zai zama riba a gare ni ba kallon dadi ta yi cike da muryan tausayi ta ce dadin tuni ka ce min na san na yi kuskure da wannan auren bai shiga tsakanin jaduwa da jalit ba babu makawa mutuwa zan yi da ban san ba zan iya rayuwa ba ganin ban da wani amfani a duniya girgiza kai yayi ya ce babu komai Allah ya shige mana gaba amma ki san da sani ba zan taɓa ɗaukar wannan aikin naki ba sai ki ɗauka wanda kika ga ya fi zama miki a rai aure ko aiki kafin ma ya ƙarasa ta ce a'a sha Allah hakan ba zai taɓa faruwa ba zan zauna na raini ƴaƴana ko baka faɗa min ba dama na yanke shawaran na ajiye aikin nan da ya fi miki hajiya kaka ta ce tana basarwa mami ma haƙuri ta bada da tashin hankalin da jalit ɗin ya sa su ammi ta ce ba komai ai komai ya wuce shi kam ya yi jali fuskan nan nashi murtuke ran shi a mugun ɓaci yake kallon jaduwa ko murmushin murmushi kawai take fuddawa don bata ma ji wani abu tun da dama ta san jalis din yana da niyya aurenta shi yasa bata ji wani abu ba big mommy ma nasiha ta musu sosai akan tarbiyyar yara sannan ta rufe taro da addu'a Abba da bai ce komai ba sai fatan alkari da ya yi musu. Dadi ne ya kalli Jalit. Ganin yanda ya haɗe fuska ya ce, A'a, Jalit lafiya ko? Ko kana da magana ne? Samun kan shi ya yi da cewa, eh, dan shi a gaskiya dole ya ce, <clears throat> zai yi aure kenan ba zai more daren farkon shi ba. Kamar yadda kowane ango ke jin daɗi to shi ma sai ya ji. dadi ya ce to muna sauraron ka daman akwai wata yarinya da muke soyayya da ita kuma har da alkawarin aure shine na ce sai kuma ya yi shiru yana so su kai murmushi dadi ya yi ya ce shine ka ce za ka aure ta to shi kenan ba komai ai in dai za ka iya riƙe mata biyu ai ba matsala sai an jima za mu yi magana hajiya kaka ne ta kalle shi da kuma dadi da ya biye mai ta ce hassan kana da hankali kuwa shi wannan har wani mata biyu zai iya riƙewa lallai kam wallahi to ban yarda ba ban ba da goyon baya ba a aikata hakan domin baka ga rikon ƙwaryen shi ba tukunna gaskiya ka canza shawara murmushi big mommy ta yi tana jin karambani irin na jalis da kuma rashin kunya ta ce a'a hajiya ki bar shi mata biyu ne ya je allah ya taya shi roƙo ke jaduwa ba ki da matsala ko zai iya auren duk matar da yake so dago kai jaduwa ta yi tana kallon big momi wannan wani irin magana ne wai a ce yayi jalis zai yi aure shiru ta yi bata ce komai ba sai kallon jalis da take yanda ya haɗe fuska abu ya ce kai jalis waye abokin wasanka yanzu da ba a ce an ɗaura muku aure da jaduwa ba ya kenan ashe har za ka iya lalata ƙanwarka yanzu kuma don rashin kunya ka nuna mana ka girma shine za ka ce ma wani akwai yarinya kuke soyayya da alkawarin aure da kai ƙasa <clears throat> jalis ya yi da kan shi cikin muryan shi ƙasa ƙasa ya ce na san na yi laifi a man afuwa kuma insha Allah ba zan ba zan ƙara ba gani nake in na fito da mata na ce amin aure kaman ba za a min ba abi ya katse shi da cewa shine ka yanke hukuncin bata kanwarka ai ba tun yanzu ka fara ba kuma aure ba za ka yi ba ba za ka yi shi ba ka zauna da wata ka rusa ma rayuwa wallahi wallahi ka ji na rantse maka kuma na gaya maka wannan maganan ba kai ba ƙaran aure sai na yi maganin ka sha sha sha kawai tashi ka ba mutane guri dakatar da shi bis momi ta yi sannan ta ce a'a ka tsaya mu a ina yarinyan take yanda dadin ku ya ce an jima ka same shi sai ka je ka same shi din kaji to kawai ya ce ya tashi ya fita dan yanzu in an tambaye shi ma ai bai san wace yarinya zai ce ba dan shi ba yarinyan da yake kulawa kuma mata da yawa suna nuna suna son shi amma bai ba su fuskan daman da za su so shi ba domin shi bai son ya ga ballagazan mace ya fi son mai kamun kai wadda rana wadda ranar daren farkon nan zai kwashi amarci tashi ita ma jujuwa ta yi ta fita hawaye cike da idanunta wannan wani irin abu ne yanzu kenan ba a son ta har za a yadda da cewa ya yi aure shiga ɗakin su ta tana kuka sara ta tare ta ta fashe ita ma da kukan tana gaya mata yadda ya yi ya ce sosai sara ta ji daɗi da ta ji akwai aure tsakanin su tashin hankalinta ɗaya auren da yaye jalit ɗin ya ce zai yi dadi ya ce ummi da mami za su iya tafiya nan suka tashi suka tafi an cike da haushin jalit don ji ta yi kaman ta kashe shi wato duk wannan abin da ya yi sai ya ƙara sanya mata wani baƙin ciki har da cewa aure zai yi ita ma ummi haka ji ta yi duk jalit ɗin ya fitan mata a rai ya sanya mata ya cikin tashin hankali yanzu kuma ya ce aure zai yi yanzu 'yar tata za a hada da kishiya bayan fitar su abbi ya dakatar da big mommy da dadi akan wannan auren da suka biye mazilit ya ce in suka in suka majaduwa haka ba su mata adalci ba a bar su a musu bikinsu su tare a gidansu ba wai a ce za a ƙara ma jalit aure ba dadi ya ce ina san wannan ba mafita ba ce ba sabida yanzu in an hana shi wannan auren zai iya fita waje ya nemi mata ko a wani waje ne ba gara a bar shi ya yi auren ba ita ma hajiya kaka ta ce eh a bar shi ya yi auren da kyar abbi ya yarda haka dai suka tashi akan dadi za su yi magana da jalil sai ya faɗa mai gidan su yarinyar ba wani dogon lokaci za a ɗauka ba daman akwai gida da abi yi ma zalit da jaduwa a can mai tama to abba ne har abba ne har mata biyu za su iya zama gidan akwai fat na jaduwa da zalit sai ya zama na wacce zai auro kin ga sai a yi bikin kuma sai sun je gidan yarinyar sai a haɗa rana daga jaduwa um, daga nan jaduwa sai ta tare fat ɗin shi wato ya jalit ya wuce ya kwanta a falon shi yana shawarar wace yarinya zai aura wace yarinya zai tunkara da magana aure a 'yan matan da suka ce suna son shi tunawa ya yi da kalfana wadda suka yi secondary school tana mutuwar tana son shi kuma kalfana tana da kamun kai ya santa tun a makaranta kuma babanta liman da masallacin juma'a ne gidansa akwai tarbiyya sosai ya san wannan in abin da ya fi budurci nema to za ta kawo gidan miji wa ya gaya maka to wallahi irin su kai dai in shiru haka ya ci gaba da tunani kala-kala wayan shi ya ɗauka ya fara duba nan manta don tun da suka gama secondary school waya suke bai taɓa bari sun haɗu fa. kuma ya san yanzu in dai ya ce zai aure ta so za ta yi dukkan ta dama tana mutuwar kiranta ya fara yi ringin biyu ta ɗauka cikin sibiriyar muryanta ta mai tallama amsa waye ya ɗan yi shiru sai da ya ji ta ce waye sannan ya tuna ashe ba da nan banda ta san shi ya kira ba ya ce jalit aminu ahmad dukkani da saurinta ta ce jalit kai ne daman ana ganin ku to ya kake ya makaranta ko in ce ya aiki limshi idanuwa yi sannan ya ce lafiya lau to ya kike kin yi aure ne girki ta kai ta yi kamar yana ganin ta sannan ta ce hmm, jalit kenan ni wani namiji zan iya aura in ba kai ba kai zan mama kai zan ma wannan tambayar ka yi aure ko kuwa dan basarwa yi sannan ya ce oke turo min da location ɗin gidanku zan zo maybe aure ne zai kawo ni da wani irin murna kalfana ta ce da gaske kake jalis wayo daɗi kamar ka san abba na ya jame ni da maganan aure shi kenan yanzu kuwa sai ka zo dan cizon labban bakin shi yayi yana gyara kwanciyar shi sannan ya lamshi idanu yana hango kyawun kalfana in dai ya ga bata canza ba tana nan yanda take to babu makawa ita zai aura message ya shigo wayan shi yana duba sannan ya murmushi na gefen baki sannan ya koma ya lamshe kyawawan fararen idanuwan shi ummi ce ta shiga ɗakin su jaduwa tana zaune bakin bet ɗin sai danna danna take sai tone tone take ummi bata ce mata komai ba ta kama hannunta a hankali ta miƙar da ita suka fita ɗakin bedroom ɗin ummi suka shiga kan kujera ummi ta zauna sannan jaduwa ta zauna duk da tsoro cike a ranta kallon umu ce ta ga duk yadda ta fasa mata jiki da duka sannan ta rungume ta ta fara roƙonta da ta yafe mata ita ma ta zuwa rungumanta ta yi tana kuka sannan ta ce ta yafe mata ita ma ta yafe mata abin da ta yi sun daɗe a haka sannan ummi ta saki jaduwa ta kama masa hannu ta sanya jikin nata ta kalle ta ta ce jaduwa na yi kuskure a rayuwata na rashin ki a jikina jaduwa gashi yanzu za a raba mu na san dole a ce za ki tare gidan jalit amma ina roƙonki irin rashin kulawan da na nuna miki kar ki sake ko da wata ki nuna ma yaranki ko yarinyanki ki ja ka a jikinki su zama miki ƙawaye ko abokai jaduwa kin ji yanzu jalit aure zai yi ko kuma dangin mahaifinki da mahaifinki don ba su da imani ba su ga irin cutar da ya yi miki ba suka amince mai zai yi kuka ta duwa ta fashe da shi sannan ta ce dagawa ta ta kalle ta ce ummi tun da an ce zan yi aure wallahi ko gidan shi ba zan je ba ummi ba za a raba mu ba girgiza kai ummi ta yi sannan ta rungume ta ta rungume ta duwa tsam a jikinta tana jin soyayyen da take mata har cikin ranta tana son yar tata ta taba sanin tana son jiruwa ba sai da wannan abun ya faru bayan talla isha'i ya yi jalisi ya fito cikin shirin shi ya yi kyau sosai don gidan su kalfana zai je motar shi ya je ya shiga dama an wanke mai ita direct wani supermarket ya wuce siyayya ya makalfana sosai sannan ya wuce gidansu ko da ya isa bakin gate ya tsaya ya kira ta a waya ta ce ba a barin su su fito sai dai shi ya shigo sosai ya ji daɗin irin tarbiyyar gidansu sannan ya fito daga mota ya ƙwanƙwasa jet ɗin mai gadi ya buɗe yana ganin shi ya bashi hanya ya wuce babban harabar gidan ya shiga tsaye ya ganta jikin wasu fararen kujeru ƙarasawa gurin ya yi ita ma ta taho sannan suka haɗu kai ma sha Allah na ce don gaskiya kalfa na kyakkyawa ce komai ya ji sanye take da hijab har ƙasa ba ka ganin komai nata fuskan nan nata ta sha make off amma in baka kula ba zaka kula ba ba za ka gane ba kujera ta nuna mishi ya zauna sai ɗan ƙaramin tabil ɗin da ke tsakiyansu ruwa ta tsaya mishi a kwaf sannan ta miƙa mai tana mishi murmushi ɗan sakin fuska ya yi ba wai sosai ba suka gaisa yanayin da ya ganta ba ƙaramin burge shi ta yi ba nan suka fara fira ya ce shi da aure ya dawo masa kuma bai son wasa a hankali ta ce daman mahaifina ya matsa min yanzu ko zai ji daɗi sosai idan ya ji wannan labari tunda ta kawo wanda take so nan dai suka yi maganan daga ƙarshe ya tashi ya shiga cikin gidan suka gaisa da mamansu wacce suke ce ma umma ta amshe shi da fara'a har suka yi sallama ya tafi sosai ya yaba da hankalin kowa a gidan har bakin gate ta rako shi sannan ya sa mai gadi ya je ya ɗiba kayan da ya siyo musu ya kai cikin gidan sosai karfana ta mai faɗa kan mai zai wani siyo mata kaya ya ɗora ma kan shi wahala bayan komai dai suka yi sallama a kan insha Allah satin nan iyayensu za su zo ko da ya koma gida murna sosai yake ya samu yarinya mai mutunci amma ita ma zatuwa yana jinta a jikin shi tunda tana ɗauke da cikin shi kuma ya ji yana son cikin har da ma kewar jiduwa da yake ji a daban shi ba ma don ummi da yake shi ba don ummi ba ma da ya kira ta ya rage zafi dan gaba daya joystick din shi a tsaye yake so yake kawai ya ji ta a cikin jikin ta ya fara barin madara Ah, bayan sati ɗaya ko fitowa ta duwa ba ta yi kullum tana daki cikin bedroom ɗin ummi har da cikin jikinta duk sai ta ji ba ta son yawan hayaliya. haka shi kuma ya yi jalit gaba ɗaya ya rasa sukuni jarabar shi ta motsa ya rufe yadda zai yi wayanta ma a kashe yake ko ya kira ta baya shiga kullum da ciwon mara yake kwana ko ya tashi ko kaɗan joystick ɗin shi ba ta kwanciya domin ya rasa yadda zai da ita liftin kuma da lemun tsami ya sha ya sha har ya gaji abin ba a magana don kullum sai ya sha sau biyar a rana sosai suke waya da kalfana don kowa na gidansu yanzu ya san shi tun dai da ya je sau ɗaya bai ƙara zuwa ba amma kullum waya suke dadi ma ya kira shi ya tambaye shi gidan su yarinyan da kuma iyayenta duk ya gaya mai ya ce za su shirya su je gidan su da yan uwansu na kaduna insha Allah in sun zo ummi da momi kuwa babu abin da ya canza tsakanin su sai dai da kyar mami ta saki jiki don kunyan ummi take ji sosai har da ta ga ummin ba ruwanta ta saki jikinta suka ci gaba da yanda suke zaman su kamar da big mommy ta tafi hajiya kaka ce kawai ita sai an gama biki yau ma kamar kullum yayi jilif ya da daga aiki da kyar <clears throat> ji yake in bai kusanci mace ba zai iya mutuwa ko sauraron kiran wayan jadwa bai ba ya haura sama ɗakin su kwance ya same ta saman bet ɗinta bacci mai daɗi ya kwashe ta don cikin mai sa ta barci ne zauna waye gefen jet ɗin yana ƙare mata kallon sha'awa domin sha'awanta na ƙara bujiro mai hannun shi ya ɗaura saman ƙirjinta da suka yi tsaye cikin karamar riganta wasa ya fara yi da su yana matsawa a hankali a firgice ta bude idanu ba ta san lokacin da ta jira ƙasa ba haushin shi ya tokare mata makoshi ido ya zuba mata ganin yadda ta haɗe fuska can dai ya ce jaduwa menene haka haƙi na fa na zo ki bani kin san dai ni mijinki ne to ya zama dole kuwa ki bani haƙi na kallon shi kawai jaduwa take yi rabon da ta gan shi tun ranar da aka yi wannan abu shi ne yanzu zai zai ya ce haƙin shi za ta ba shi to wallahi ko mutuwa zai yi ba za ta taɓa bari ya raɓa cikinta ba tun da ba san tsakani da Allah yake mata ba magana nake miki kin yi shiru yayi magana a sanyayi tashi jajuwa ta yi ko kallon shi ba ta yi ba ta kama hanyar fita daga ɗakin taku ɗaya ya ɗago ta jikin shi ya rungume ta tsam musu jaduwa ta fara yi tana so ya sake ta amma ya ƙi ta sai malam shi idanu da ya yi ƙarfanta ta haɗa ta ture shi baya ta fita ɗakin da gudu tana haki kofar kawai ya bi da ido sannan ya tashi dafe da marin shi ya fita ɗakin ita kam jaduwa bedroom ɗin ummi ta shiga sai waige waje take yi ko ya biyo ta ummi da ke fitowa daga toilet ganin ta haka a burkice ta ce a jaduwa lafiya ba dai gudu kike yi ba kin san dai ba ke ɗaya ba ce <clears throat> sauke ajiyar zuciya ta yi tana zama bakin bet ɗin ummi sannan ta fara kuka da sauri ummi ta tare ta da sanyin jiki ta fara tambayanta me ya same ta take kuka kuka ta zuwa take sosai kamar ranta kamar an mata wani abin can dai ta ce ummi ya yi jalit ne jalit shi ne abinda ummi ta faɗa tana tsuke fuska eh ummi kawai yanzu ina bacci sai na ji ana taɓa min jikina ina buɗe ido na gan shi wai wani wani haƙƙin shi zan ba shi? tsaki ummi ta yi sannan ta ce ko da wasa karki yadda ya zo miki ki karɓe shi dan ba shi da kunya a gaban idanki ya ce zai kara aure yanzu kuma ya zo miki da wannan magana to wallahi kar in ji kar in gani ke ma ai mace ce kuma kina da yanci ni wallahi da ba dan dadin ku ba wallahi jaduwa dole jalis ya sake ki ko kina son shi ba ta fuska jaduwa ta yi sannan ta ce a'a ummi wallahi ni ba na son shi ummi dan Allah ki ce ya sake ni rufe mata baki ta yi sannan ta fara kallon kofa da ta ga babu kowa ta dawo da kallon ta kunjaduwa ta ce a'a mama na wannan cikin kuma mu kai shi ina ki yi haƙuri zan yi tunani dai ina ganin amma dole sai jalit ya san ke ɗin ba a banza kike ba ke ma kina da ki shiru jaduwa ta yi kwalla na cika mata idanu ta kwantar da kanta jikin ummi to bangaren jalis ɗakin shi ya wuce da hari. maran shi na mishi ciwo sosai wayan shi ne ya ji yana ringin duba skirin ɗin wayan ya yi ganin kalfana ya ɗauka cike da dauriya suka fara fira sun kai wajen minti goma sannan ya kashe wayan ya ce mata zai kira ta anjima kwanci ya yi yana jin haushin jaduwa kamar ya kama ta ya mata ɗan duka kuma ya ci alwashin da daddare sai ya je ya ɗauko ta ranar asabar dadi ya dawo lahadi kuma suka shirya suka je su, liman mahaifin kalfana <clears throat> kenan malam sa'idu liman an musu tarba ta mutunci suka gaya mai neman auren yarinyar su suka zo ya amshe su hannu biyu aka yanke magana da wani kanin shi suka ba da sadaki da komai da komai liman ya ce daman shi a shirye yake ya sanya biki wata ɗaya ya musu ko a ƙara dadi ya ce ya yi nan suka fito cike da jin daɗin yadda aka tarbe su a gidan jalisu na kwance a ɗakin shi dan yau babu banki yau sunday ne kalfana ta kira shi ita ke sanar da shi an saka rana wata ɗaya sosai ya murna yana ganin ciwon maran shi ya kusa tafiya tunda za a kawo mishi kalfana da tafi jaduwa komai sai dai ita tana nuna sai dai ita ta nuna mishi ta nuna mat ok sai dai ita ta aha sai dai jaduwa ta nuna ma kalfana nonuwa amma kalfana ma mace ce cikin gida ma daji ya sanar suwajiya kaka suka yi musu fatan alkhairi mami har ga Allah ba ta jin daɗin wannan auren da jalit zai yi amma babu yanda za ta yi don jalis gaisuwa ce kawai take haɗa su shi ma jikar take amsa mai jaduwa ta ci kuka sosai ummi ce ke ta lallashinta ita kwata-kwata ma yanzu ta tsani ya yi jalis ɗin duk da hankalin ummi a tashe yake amma ba ta nuna ma yarta ta ba kullum dai addu'arta Allah ya soke ta lafiya cikin ba wani laulayi yake sa ta ba amma in dai abinci bai mata daɗi ba to yanzu nan za ta fara amai sai kuma yawan bacci da take yi shi kenan matsalan cikinta big Momi mata ta zo akan maganan kayan akwatin da za a yi abu ya ce a bar jalis din ya yi na mace ɗaya inda shi ya tarkato wa kanshi <laughs> duk suka ce a a yi mai tunda duk na farko ne haka dai suka tashi big Momi da mommy za su je dubai su haɗa kayan kayan gaba ɗaya shi ma jalif duk da ya gaya ma abokan shi an saka auren shi har sun fara shirye-shirye salman ma suna waya suna shirya yadda za su haɗa bikin duk da kalfana ta ce ita ba za ta yi bidi'a ba bikinta walima kawai za su yi biki na saura sati uku biyu momi da momi suka tafi dubai suna zuwa lokacin kuma ummi da yan uwanta sun fara majaduwa gyare-gyare duk da ba wani mai duk da ba wani mai yawa ake mata ba don ko kaɗan ba a ba ta maganin mata saboda cikin da take da shi gyaran jiki kawai ake mata yayan ummi ma da take nan abuja ta zo ta tafi da jaduwa gidanta a can ake mata gyaran yi jilit ya cire kan shi daga kan jaduwa ko da ya gabata gidan bai bi ba a san tafiyanta ba shi hankalin shi ma ya yi wajen bikin shi domin kalfana duk ta gama shigewa cikin ran shi duk da ya san rana ɗaya za su tare sara ma duk ta sanar ma ƙawayensu bikin jaduwa ita ma tana ta shirye-shiryenta don jaduwa babu abin da take yi har ta bar gidan ita ko zancen bikin ma ba ta yi kwanan su big mommy a dubai tara suka da nigeria sun yi ma'amare siyayya sosai kowa in kaga kaya na gani na faɗa domin kaya sun yi kowa akwati shida shida amma sun yi kyau ba ƙarya komai ba a bambanta ba duk iri ɗaya aka yi a babban falo suka ajiye kayayyaki habiya kaka ta gani kasa magana ta yi ganin yawan kayan yan uwan da abokan arziki ana ta shigowa gani gidan liman ma suna ta nuna suna ta nasu shirye-shiryen da su biyu za a auren da um, da yayar kalfanan dama ita an daɗe da saka ka, shi yasa shirye-shiryen su yayi kamari soyayya yayi jalis da kalfana kuwa sun shata don har mantawa har mantawa yake da kanshi duk wannan jiji da kan da yake ya aje shi sai kwasan soyayya yake ba wani cika ba wani cika zuwa gidansu yake yi don a sati bai fiye ba wani cika zuwa gidansu yake yi ba don a sati bai wuce je so ɗaya ba biki na saura kwana takwas aka shirya aka kai akwati iyayen kalfana sun yi murna sosai don dubu hamsin suka ba su da kayan ciye-ciye ita ma jajuwan an kai ma ummi nata kayan amma a fasɗin hajiya kaka aka ajiye ranar monday jaduwa ta dawo gida lokacin biki na saura kwana biyar ranar juma'a za a ɗaura auren kalfana bayan an sako daga masallacin juma'a jaduwa ta yi kyau sosai ta yi wani fresh sahara sai ta take yi da ba za ka taba cewa tana da ciki ba sai dai nunanta da ya girma ya yi tsaye kuma salma da salman sun zo wasu 'yan kaduna 'yan uwansu hajiya kaka duk sun zo salman sai tsiya yake majalit ashe jaduwa matar shi ce shi yasa kullum yake ma bit momi magana take banza da maganar daga ƙarshe ma ta fara mai faɗa shi dai ya yi jalis dariya kawai ya yi mashi sai yanzu ma ya tuna da jaduwa tashi ya yi ya shiga fas ɗinsu duk suna zaune ai kuwa 'yan mata sai fira ake kusa da jaduwa ya je ya zauna don ta ɗan juyo baya kaɗan ta gan shi ba ta koga shigowar shi ba kallonta kawai yake yadda duk ta canza ta yi wani irin kyau ga kamshi da ke tashi jikinta lamshe kyawawan idanun shi yayi yana jin matsanancin sha'awanta daurewa yayi ya fara masa magana ke ji zuwa. ina kika je har tsawon sati ɗaya. ban ganki ba wa kika tambaya da zaki tafi maganar shi ta ji kaman daga sama ko kallon shi ba ta ba ta tashi ta farkon da kallo ya bi ta sannan shi ma ya tashi ya fita dan dama maganar abinda take don daman maganar abin da take da bukata da biki zai mata ba wani abu ba ne shi ne kuma ta fita dariya su salma suka kwashe da shi sara dai murmushi ta yi can sai kuma ta ce wallahi da ya ji ku sai kun gane kuranku yau ta kama alhamis yan uwa da abokan arziki sun zo gida gida ya cika tan ana ta sha'anin biki yayi jalis na can da abokan shi ana ta shirye-shirye da salman gidan su kalfana ma haka ne har da su walima za su yau abo yau Oke yau a ɓoye kuma an shirya fati babu wanda ya sani ko jalit ma bai sani ba don nuna mai suka yi babu komai jaduwa babu abin da ta haɗa gwara ma waliman ummi sun kira wata malama ta yi musu ita ma tana ɗaki don yau bata ji ba ta jin daɗi ummi ma ta yi ta fito ta ƙi ta duba jikinta kuma ta ga ba da lafiya ne shi ya sa ta bar ta su tsara kuwa na can ana ta sha'anin su kalfana sai wajen goma na dare suka dawo daga gun fati ya yi da abokan shi sun je gidan nasu ba su san nan abun ya ba shi mamaki da ya ga dai an mata lalle to ina ta tafi kuma ya kira wayanta a kashe to yar malam da zuwa fati ni dama wannan malin ta ta ban gane mata ba wallahi aka bibiya yar ɗaya ce mu dai zuwa haka dai suka koma gida amma bai ji daɗi ba kwata-kwata jaduwa ma an mata lalle ta yi kyau sosai washi gari ya kama juma'a aka ɗaura aure ana ta sha'anin biki gidaje biyu da zazzabi mai zafi zuwa ta tashi sai kwara amai take yi ta kasa cin komai hankalin ummi duk ya tashi ai bata bi ta kan yan biki ba ta ɗauki yarta ta sai asibiti da kanta ta duba ta ta ga zazzabi ne kawai sai kuma cikin magani ta siya mata sannan suka koma gida bedroom ɗinta ta shigar da ita ta kwanta sannan ta je gurin yan bikin ta yan bikinta misalin karfe ɗaya bayan an idar da sallan juma'a aka daura auren kalfana sa'id liman da angonta jalis amin ahmad dokko san na hango muku su ango an ci manyan kaya shadda farasal da shi da salman iri daya sai wasu baki yake yana gaisa da mutane suna masa murna gidan su kalfana suka wuce ita ma ta yi kyau sosai amma hijab ta saka har ƙasa hotuna suka fara yi sosai sun daɗe a gidansu sannan ya ce mata zai koma gida wajen jadwa sosai ranta ya ɓaci ita ta manta ma da ya faɗa mata su biyu aka aura mai ko sallama ba su ma gama yi ba ta koma gida saboda haushi murmushi ya yi kawai ya shige mota suka wuce gidansu jaduwa kam tana kwance tun da ta ji amir ya shigo yana cewa sun dawo daga ɗaurin auren yaya jalit zazzabin nata ya ƙara yawa sai rawan sanyi take yi ko wanka ba a barta ta yi ba kuka kawai take yanzu shi ke nan. Ya yi jalit ɗin ta ya yi aure ta san tana bala'in son yaye jalit sabida da san shi ya rene ta shi yasa take kishin shi kuma ko da ummi ta shigo ta ranta haka bata ɗauka auren jilit ɗin ba ne ya sanya mata zazzabi kawai dai ta ɗauka yanayin jikin nata ne sai da ta ɗauko drip ta sanya mata sannan ta lallashe ta har dai ta samu bacci ya ɗauke ta ko da ya zilif ya shigo don tsara ta gaya mai ba ta da lafiya tana bacci ganin ta kawai yayi ya fita haka suka wuni suna ta sha'anin bikinsu tsara ta zamo kamar ita ce jaduwa nan komai ita take yin shi na ƙawayensu sabida jaduwa na bacci ko fitowa ba ta yi ba da misalin karfe takwas abokanin yayi jalis suka isa gidan su kalfana dako amarya liman ya tara amaren ya yi musu nasiha sosai sannan aka kama kowace aka sanya ta a mota sai gidan mijinta direct gidansu aka wuce da su daman yan uwanta sun san fat ɗinta tun da sun je sun mata jere bedroom ɗinta aka kai ta yan uwa na ta ƙara mata nasiha sosai sannan suka fito aka bar ta daga ita sai ƙawayenta 'yan siyan baki ya yi jalis bedroom ɗin ummi ya shiga don ya ƙara ganin jikin jaduwa kuma shi zai tafi da ita don da kanshi hajiya kaka ta ce har lokacin jikin jaduwa da zafi sai kawai ya ce ma ummi gobe a kawo ta tun da yau ba ta da lafiya ummi ko a jikinta don da zai ce ma a bar jaduwa a gida wallahi da sai ya fi mata daɗi sallama yayi ya shiga yi ma abbi abbi yake tambaye shi ina zuwa ya ce ba ta da lafiya tana ɗakin ummi shine na ce a barta sai zuwa gobe kawai abbi ya fara mai faɗa sannan ya tashi ya shiga cikin gida bas ɗan hajiya kaka ya wuce ya yi magana da ita kan ta bari a kai jaduwa yau hajiya kaka ta ce ai ita bata ce kar a kai ta ba girgiza da kai kawai abu yana jin mugun haushin jilis. kiran big mommy yayi ya ce su shirya su kai jaduwa yanzu kawai ta ce to jaduwa na bacci hakan nan aka tashe ta ta yi wanka umi ta bata magani sannan big mommy ta kawo mata wata atamfa sufa ta sanya umi dai ba sa ranta hakan nan aka shirya jaduwa ummi ta dan mata nasiha amma ta ci kuka kukan ta yi sosai jadwa ma ta yi kuka saboda ciwon da ke damunta haka kowa ya mata faɗa da nasiha sannan aka sanya ta a motar yaye jilet ɗin shi ne yake driving big mommy da wasu daga cikin dangin su ummi suna baya tare da jadwa direct gidansu ya wuce sannan ita ma sannan mai gadi ya buɗe ya shiga fakin suka yi aka fito da jajuwa kawai yake an lullube ta da mayafi fat ɗinta aka wuce da ita wow masha Allah na ce don gaskiya an narka kuɗi a falo falo ya haɗu sosai drum ɗinta suka kai ta suka zauna da ita bakin bed nan aka ƙara bedroom ɗinta suka kai ta suka zauna da ita bakin bed aka ƙara da samata wani nasiha bit momi ta ce jaduwa ba ruwanki da shiga harkan kishiyanki ki zauna da ita tsakaninki da Allah ki kauda da idanki a dukkan abin da zaki gani sannan kuma ki yi ma mijinki biyayya sai a lokacin jaduwa ta fara kuka haka suka yi ta mata nasiha sai da suka ƙara gaya mata komai sannan suka tafi lokacin sha ɗaya saura yan matan amarya har sun gaji da jiran ango bai shigo ba kawai suka mata sallama suka tafi bayan sun cika ta da abubuwa iri-iri akan kishiyarta tashi kalfana ta yi ta fara duba ko ina na gidan nata komai ya yi mata sannan ta shiga toilet ta yi wanka ta feshe jikinta da turaruka ta sanya wasu kayan baccin mai fidda tsiraici to kun ji tashin farko don allah wannan budurwar kirki ce mm, bai da in shiri mm, mai fidda tsiraici komai nata kana hangowa shi kam ya yi jelit abin da ya sa bai shigo ba shine abokan shi sun rike shi tunda ya sauke su jaduwa suka zo suka ɗauke shi wai siyo kaza sai da suka dinga yawo har ran shi ya ɓaci sannan salman ya kawo shi gida bayan sun siyo kazan da su yogurt pat ɗin kalfana ya wuce don yana so ya haɗa su ya yi musu faɗa ko da ya shiga bedroom ɗinta ƙamshi ne da ke mai hanci sai da ya lumshe idanuwan shi kwantesa ya lumshe idanun shi kwantesa da waya a hannunta tana chat to tun da kin fara chat zan tattara ana sai mu haɗa littafi mai shida mai suna kai ka jamu kada ku manta da wannan littafi namu to wanda maman baby ta rubuta ni kuma maman yusuf na karanta mu je bibiya mu ya za ta kasance